الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بهاك يوم السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته barkanmu da wannan yammaci na laraba bakwai ga watan juma'a ula a shekara ta 1439 hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da 24 ga watan ɗaya a shekara ta takwas miladiya a wannan makaranta ta tamu mai albarka ta karatun littafin riyadu salihin a masallacin abdurrahman ibn auf da ke kofar wambai a garin kano a yau za mu tashi darasi na ɗari da arba'in da biyar darasin da ya gabata mun cike da ƙarshen kitabul jihad babu fadlil ihsani ilal mamluki yau za mu tashi babi na hamsin da tara shine babu fadlil mamlukin lazi yu'addi haqqallah wa haqqa mawalihi darasi na ɗari da arba'in da shida babin da yake bayani akan falalar bawa wanda ya sauke haƙƙin Allah kuma ya sauke haƙƙin iyayen gidansa ko wanda yake ƙoƙarin sauke haƙƙin Allah da kuma haƙƙin iyayen gidansa hadisi mai lamba ta dubu ɗaya da ɗari uku da saba'in da hudu an ibn umar radiyallahu anhuma daga abdullahi dan umar Allah ya kara musu yadda anna rasulallahi sallallahu alaihi wa sallama qal hakika annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace innal abda hakika shi bawa idza nasaha li sayyidihi idan ya kyautata wa ubangidansa yayi masa da'a kamar yadda shari'a ta yi umarni wa ahsana ibadata rabbihi kuma ya kyautata bautar ubangijinsa falahu ajruhu marratain yana da lada ninki biyu lada na biyayya ga ubangidansa da kuma lada na ibadar ubangiji subhanahu wata'ala a nan an gabatar da maganar haƙƙin ubangida kafin me haƙƙin Allah tare da cewa haƙƙin Allah shi ne a farko amma me yasa aka gabatar da haƙƙin ubangida kan a ambaci haƙƙin Allah don a nuna maka muhimmancinsa mun sha faɗa sau da dama Allah yakan ɗauki abu wanda ba shi ne mafifici ba ya kai shi farko ya ɗau kuma wanda shi ne mafificin ya mai da shi shi ne na biyo hikimar hakan don a nuna maka shi ma wancan yana da mahimmanci ga shi ma har an gabatar da shi akan wani abu mai matuƙar mahimmanci babban misali akan haka aya cikin suratu al-imran kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas tamuruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah kaga imani shine gaban komai amma anan an gabatar da amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar akan imani me hikimar dan a nuna maka amru bil ma'ruf abu ne mai matukar muhimmanci gashi ma ambatansa ya zo gaba da ambatan imani a cikin aya to haka anan an gabatar da maganar haƙƙin ubangida mamallakin bawa akan haƙƙin ibadar Allah a kan shi bawa ɗin ba wai dan bin ubangidan ya fi bin Allah ba a'a sai dan a nuna maka shi ma bin ubangida abu ne mai matukar muhimmanci shi ma har an gabatar da shi akan bin Allah subhanahu ta'ala da haka dukkanin bawan da ya kyautata wa ubangidansa kuma ya bauta ga Allah to lada biyu zai samu an gane ko wasu malamai suka ce wannan yana nuna kamar bawa in ya zama nagari darajarsa a wajen Allah ta ma fi ɗa saboda shi ɗa bai da ƙalubale na biyayya ga wani shi ko bawa fa yana da ƙalubale na biyayya ga wani shi ne ubangidansa to da haka in yayi wannan yana da lada ninki biyu lada na farko na biyayya ga ubangida lada na biyu na ibadar Allah to shi kwaɗa wanda babu haƙƙin bauta na wani a kansa kaga shi ba maganar ya samu lada na biyayya ga ubangidansa saboda shi babu wannan da aka falahu ajaruhu marratain zai samu ladansa sau biyu na farko don biyayya ga ubangida na biyu don ibada ga Allah subhanahu wa ta'ala to sannan dukkan wata aya kuma da ta nuna ‘ya'ya suna da ninkin lada shi ma zai shiga cikinta domin ita waccan tana magana ne akan ibada kawai to shi ma kuma ya yi ta ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflaini min rahmatihi wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim muttafaqun alayhi imam al-bukhari da imam muslim suka rawaito wannan hadisi hadisi mai lamba ta dubu da da uku biyar wa an abi ta radiyallahu an an karɓo daga abi hurairah Allah ya kara masa yadda qala yace ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa ya ce lil abdil mamluki al muslihi jiran, bawa wanda ake malkasa yake ƙarƙashin mulkin wani al muslihi mai ƙoƙarin yin daidai da kawo gyara cikin al'amura ajran yana da lada guda biyu a wata ruwayar as-salihu gari. to amma me bambancin as-salihu da kuma al-muslihu dukkanin biyan ruwayoyi sun zo da shi a ruwayar bukhari lil abdil mamluki as-salihi amma a wannan ruwayar kuma wacce muttafaqun alaihi ce lil abdil mamluki al-muslihi malamai suka ce as-salihu nagari shi a karan kansa al-muslihu mai kokarin ya jatta wani ya mai da shi nagari bisa ga galibin ɗabi'a duk mutumin da kaga yana ƙoƙarin gyara wani to shi ma gyararren ne kamar yadda bisa ga mafi yawan lokuta duk mutumin da kaga ya ɓata wani shi ma ɓatacce ne to da haka sifar malamai suka ce dukkaninta lazimar uwarta ce mai gyara saboda ya kasance gyarare an gane ko kamar mai barna saboda ya zama mai maɓarnaci to amma duk da haka wacce ce tafi ka zama nagari ko kai kokarin getta wani wanne yafi kai kokarin gyara wani yafi ka zama nagari in hakan yana yiwa saboda Allah ya ce wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bi zulmin wa ahliha muslihun bai ce salihun ba Allah yana ɗaga ƙafa wajen azabtar da al'umma in a cikinta akwai masu gyara bai ce in a cikinta akwai gyararru ba su gyararru ko da su a cikin mutane in dai ba su yi kokarin gyara ba Allah kifar da su yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam matarsa na Zainab ta tambaye shi ana haliku ko anhu laku wa fina salihun shin za a halakar da mu ko za mu halaka alhalin a cikin mu akwai nagari manzo Allah yace, na'am kwarai ko da mutanen kirki Allah yana kifar da al'umma amma in akwai masu son ai kirki a gyara to su wannan albarkacin su Allah yana kyale mutane shi yasa za mu ga kissar ashabus sabti waɗanda Allah ya hana musu su ranar asabar sun ka suka so uku na farko akwai masu yi su dama waɗannan su suka tokaro sama da kara su suka jawo ɓarnar na biyu akwai 'yan ba ruwanmu su ba sa yi kaga nagari ne amma ba su ce kar a yi ba sun zura ido kowa tasha ta fishe shi to sannan kaso na uku kuma akwai waɗanda suke cewa kar a yi da azaba ta sauka sai ta hada da masu da 'yan ba ruwanmu amma 'yan kar a yi sai Allah ya tseratar da su fa an je nan lazina yana hauna anis su'i sai muka tseratar da waɗanda su suke hana a yi barna wa aka zana lazina zalamu bi azabin ba'isin bi ma kanu yafsukun amma sai muka kama waɗanda suke azzalumai da mummunar azaba saboda fasikancinsu. malamai suka ce a nan azzalimai ana nufin waɗanda suka zira ido da kuma waɗanda suke laifi da haka dai muslih ya fi salih kamar da shi kuma salihu ya fi mai balih balih maɓarnaci salih nagari muslih mai ƙoƙarin ya ga an yi nagarta to da haka manzala ce lil abdil mamlukil muslihi ajran bawa wanda ake mulka mai ƙoƙarin ganin ya yi gyara a jirani yana da lada guda biyu wallazi nafsu abi huraira ta biyadihi sayyidina abu huraira Allah ya kara masa yadda ya rantse ce na rantse da wanda ran abu huraira ke hannunsa shine wa Allah subhanahu wataala mana abu huraira yana ɗabbaka sunna ta manzo Allah ta fuskar rantsuwa sau da dama za ka ji annabi yana yin wannan rantsuwar wallazi nafsu muhammadin biyadihi wallazi nafsi biyadihi da aka shi ma abu huraira ce wallazi nafsu abi hurairata biyadihi na rantse da wanda ran abu huraira ke hannunsa cikin wannan akwai tabbatarwa da Allah sifar me aliyad kuma cikin wannan akwai tabbatarwa da Allah cewa rawukan bayi a hannun wa yake a hannun Allah suke ba wani wanda ran bayi yake hannunsa shi yasa Allah ya ce wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi iznillahi kitaban muajjala ba wata rai da ta isa ta mutu sai da izinin Allah rubutaccen lokaci domin ubangiji shike kula da rawuka shike kula da rayuka Allahu ya tawaffal anfusa hina mautiha wallati lam takun lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada alaiha al wa yursil al-ukhra ila ajalin musamma wa huwa alladhi yatawaffakum bil-layli wa ya'lamu ma jarahtum bin nahari thumma yab'athukum fihi ba ajalun musamman. da haka wallazi nafsu abi hurairah biyadihi na rantse da wanda ram abu hurairah ke hannunsa laulal jihadu fi sabilillah ba don falalar jihadi dan yada addinin Allah ba wal hajj da falalar aikin hajji wa birru ummi kuma ba dan biyayya ga mahaifiyata ba inji abu huraira yace la ahabbtu an amuta wa ana mamluk da na fi son in mutu ina bawan wani saboda waccan falala da ya ji saboda bawa duk abin da ya yi in ya sauke haƙƙin ubangidansa ya bauta wa Allah lada bibbi ake bashi ninka masa ake ya ce to ba don waɗannan abubuwan ba wanda su kuma inda bauta ba za su yi ba yanzu kana matsayin bawan wani baka da damar ka tafi jihadi in ka tafi ba da izininsa ba a madadin lada zunubi za ka samu in kana matsayin bawan wani ba magana ka tafi aikin hajji sai ka tara kuɗin ka sayi kujerar sai ya karbe kuma ya karɓi halal domin kuɗinsa ne shi bawa da kake gani kamar akuya ce ko tinkiya ko kajin gidan gona yanzu kazan gidan gona in ta yi kwai kwan na waye kura da shan duka gandi da kwashe kuɗi ita ta yi kwan amma kwan ba nata bane ba to haka bawa in yanzu da bawa zai yi aure ya haihu dan ba nasa bane dan na uban gidansa ne in ya ga dama zai ɗauki ɗan ya kai kasuwa ya siyar kamar yadda in akuyar ka ta haihu za ka ɗauki ɗan ka kai kasuwa ka siyar to ya ce ba dan ba in ni na zama bawa ba zan iya jihadi ba in na zama bawa ba zan iya aikin hajji ba in na zama bawa ba ni da yancin in bi wani sai ubangidana ba zan samu cikakkiyar dama ta in bi mahaifiyata ba to yace ba dan waɗannan bala ahbabtu an amuta wa ana mamluk da na kusan in mutu ina bawa muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito to ga lau da abu huraira ya amfani da shi da ya sunansa harfu limtina li limtina harfu imtina il jawab limtina il shart ko bahaushe ya ce da din nan ita ta bata zancen da haka wannan lau din ta rushe maganar muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi hadisi mai lamba ta 1376 wa nabi musa al-ash'ari radiyallahu anhu an karɓo daga abu musa al-ash'ari abdullahi bin qais al-ash'ari Allah ya ƙara masa yadda ya yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace lil mamlukin alladhi yuhsinu ibadata rabbih ga bawan da yake kyautata bautar ubangijinsa wa yu'addi ila sayyidihi alladhi lahu alaihi min al kuma yake ba wa ubangidansa wanda yake sa haƙƙin da yake kansa nasa wan nasihati yake masa nasiha wa ta'ati yake masa biyayya lahu ajran yana da lada guda biyu idan aka ce nasiha ƙoƙarin jatta dukkan wani abu da ya danganci ubangidansa idan ya ɗora shi akan dukiya ba zai ha'ince shi ba idan ya sanya shi ya masa wani aiki ba zai masa ha'inci ba to wanda yana daga cikin nasiha haka idan ya ga ubangidan yana yin wani abu da bai dace ba zai faɗakar da shi ta hanyar da ta dace in ya ga wani zai cuce shi kuma ba zai bari ba wanda duk yana daga cikin nasiha wanda shi kuma addini baki ɗayansa ya tattara a cikin me nasiha addinu an nasiha قلنا لمن قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم rawahu al-bukhari imam ya rawaito wannan hadisi hadisi mai lamba ta dubu 1377 wa anhu daga abu musa al-ash'ari qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace salafatul lahum ajran mutum uku suna da lada biyu rajulun min ahli kitab mutum daga cikin ma'abuta littafi su ne yahudu ko nasara amana bi nabihi da ya imani da annabinsa in ba yahude ne ya imani da annabi musa in ba nasare ne ya imani da annabi isa wa amana bi muhammad kuma ya zo ya imani da annabin ƙarshen zamani shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to kaga lada biyu lada na imani da annabinsa da kuma lada na imani da annabin da ya zo bayan nasa lada na imani da littafin annabinsa da kuma littafin da ya zo bayan na annabinsa an gane ko shi yasa ubangiji subhanahu wata'ala ya ce allazina atainahumul kitaba min qablihi hum bihi yu'minun wa idza yutla alaihim قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين سيتي أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وأند مكباس للتافي تنقبان القرآن هم به يؤمنون سكي إيماني دشي وإذا يتلى عليهم كما إن أنزو أنكرا تامس القرآن قالوا سيكا جسنا تيوا آمنا به من إيماني دشي Inna innahu alhaqqu min rabbina shi ma gaskiya ne daga wajen ubangijinmu yake inna kunna min qablihi muslimin mu da tun kafin sauka mun sallama mar mun san zai zo an gane ko sai Allah ce ulaika to irin waɗannan yi utauna ajrahum marratayn mu ba su ladan su ne ninki biyu wa yadra'una bil hasanati sayyi'a wa mimma razaqnahum yunfiqun shi yasa wata aya cikin suratul baqara Allah ce innal ladina amanu wal ladina hadu wan nasara was sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alaihim wala hum yahzanun to wannan shine ɗayan mutum uku da za a ba su lada sau biyu wala abdul mamluk da kuma bawa wanda ake mulka idza adda haqqallahi in dai ya sauke haƙƙin Allah da ya rataya a wuyansa na tauhidi da kuma ayyukan da'a da gujewa haram da dangin sabo gwargwadon iko wa haqqa mawalihi kuma ya bada haƙƙin iyayen gidansa sun ce ya ɗebo musu ruwa ya je ya ɗebo sun sa shi noma ya yi noma sun aike shi kasuwa ya je ya dawo an samu canji ya kawo musu canjin su duk dai abin da ya kamata na haƙƙin mai gida yana kiyayewa to wannan shi ma za a bashi ladansa sau biyu wannan shine mutum na biyu mutum na uku wa rajulun kana lahu amatun mutumin da yake da baiwa fa addabaha sai ya ladabtar da ita ma'ana ya mata kyakkyawar tarbiyya fa ahsana ta'dibaha ya kyautata ladabinta ya rike ta riƙo na amana ya ilmantar da ita ya koya mata addini har ta girma ta balaga wa allamaha ya bata ilimi na addini da na rayuwa fa ahsana ta'limaha ya kyautata ilmantar da ita thumma a'taqaha nan daga baya ya yanta ta fa tazawwajaha nan ya aure ta falahu ajran yana da lada biyu ladan rukon amana da kuma ladan me aure girmama ta da yayi aure ta malamai suka ce wannan baiwa kenan to ina kuma ga yan aiki yan aiki ba bayi bane amma in dai bawa zai samu wannan falalar ko in ka kyautata wa bawa zaka samu wannan falalar to min babu aula in ka kyautata wa da ina waɗanda suke ɗauko 'yan aiki daga ƙauye 'ya'yansu suna zuwa makaranta 'yan aikin ba sa zuwa makaranta 'ya'yansu suna koyan abin da za su zama mutane gaba a rayuwa 'yan aikin kuma an damfare su alhalin duk wahalar 'ya'yan nan nasu 'yan aikin ke ci wani kashin idan dan gida yayi yi uwarsa ma ba za ta iya wanke masa ba amma ɗan aiki zai wanke yarinyar da ita kanta bata wuce a yi mata tsarki ba amma an ɗauki tsarkin wani an ƙara mata da nata kuma haka za ta yi kila ta kamar ana ba ta 'yan wasu kuɗaɗe ko shakka babu taimako ne ba laifi ba ne ba amma in aka kyautata wa ire-iren waɗannan ladan da za a samu ya mafi na bawa domin shi bawa in baka bashi abinci ya ci ba laifin da kai bai kai ba na in ka hana ɗa bawa in ka sa shi aiki baka bashi komai ba baka yi laifi ba saboda mallakarka ne sai dai a ce baka kyauta ba amma da in ka sa shi aiki ka ka biya shi haƙƙinsa laifi ne ba ƙarami ba to da ka yadda wannan ya fi wancan haka kyautata wa wannan tafi mai wancan haka ladan da za a samu cikin kyautata wannan ya fi wancan to sannan abu na biyu da yawa daga cikin mutane za ka samu yana iya lalata da 'yar aikinsa amma ba zai aure ta ba zai lalata da 'yar aikinsa amma ba zai aure ta ba domin a nan ne 'yan aiki suke gida gidadawa ƙauyawa in an je manyan birane 'yan aiki kilewa suke yi yanzu ka je abuja aka nuna maka wata 'yar aikin ta fi amaryar babban wani gidan a kano saboda tana samun abinci mai daɗi tana ci sakan han na kayan matan wancan gidan da ake bata wata mai gidan a nan ba ta samu ita a gidanta da haka da yawa matan abuja in kana tattaunawa da su za ka san ka gaya maka matsalar mazan mu suna zane da yan aikin mu to ko da akwai laifin mazan domin ko shakka babu zina laifi ce amma galibin wani lokaci abin da ke jawo laifin ku matan kuke jawowa da kika gane yar aikin ki ta yi kilin mai gida yana son sanawa sai ki ce aje a daura aure kin yi babban jihadi kin yi babban jihadi kin yi babban jihadi yadda shi ya yadda ya sauko da matsayinsa daga matsayin mai gida zai auri 'yar aiki to ke ma sai ki sassauta kishin ki daga jin ke ya ce ba za a haɗa ki da 'yar aikinki ba Dan ki koyi da nana saratu matar ibrahim ita ta bashi 'yar aikin ta bai wata hajar mahaifiyar isma'il mahaifiyar isma'il 'yar aikin hajar saratu ce nana hajara bai wata ce amma da ta ga mai gidanta yana buƙatar haihuwa ba su haihu ba sun kai shekaru masu yawa la'alla ta yi ɗari shi yana ɗari da ashirin a wani ƙaulin na malaman tarihi la'alla ya yi ɗari ita tana tamanin a wani ƙauli na malaman tarihi ta ga damuwa tana bayyana a tare da shi domin duk mutumin da ya girma yana sallama da duniya kuma bai da magaji akwai tashin hankali sai ta ce ibrahim na yadda ka ɗauki wannan yarkin tawa a 'yanta ta ka aure ta kila allah ya azurta ku da ɗa sakamakon wannan bajintar da ta yi kuwa ita ma sai Allah ya ba ta ɗa yar aikin tana tarewa sai ku ta samu ciki to kuma kishi kumallon mata sai na nasaratu ta fara jin ba daɗi sai Allah ya ce a ɗauki hajara da ɗanta ɗanyen goyo a kai su maka a ajesu aje su a can ita kuma ibrahim ya koma ya ci gaba da zama da saratu a sham da haka da kafa ibrahim ya ɗauko ɗansa da amaryarsa ya kawo su daji da umarnin ubangijinsa ya ajiye su aka raba gida tsakanin uwar gida da amarya to sannan aka dawo don a ci gaba da zama da uwar gida ita amarya ta gama aikinta daman so ake a samu ɗa an samu to ita kuma uwar gida da ta yi wannan bijinta ita ma tana dawowa sai aka ta samu ciki tazarar tsakanin ibrahim da isma'ila da ishaq shekara goma sha uku a wani kauli na malaman tarihi to kaga wannan ba karamar bajinta ba ce, in kika irin wannan bajinta ba ki san alheran da zaki tarar ba kuma baki sani ba ke ma in kika mutu tafiya tai tafiya ƴaƴanki ya za su zama kila su ma juyin juya hali wata ran su zama ƴan aikin wani gida shin zaki so ai wa ƴaƴanki irin abin da kike wa ƴaƴan wasu da suka zo cin arziki gidanki shin wa'annan da suka zo cin arziki gidanki wai Allah baya son su ne iyayensu ba sa son su ne Allah ya talauta su ne dan ke ki ji daɗi inda duk duniya kowa ya zama mai kuɗi wa zai wani aiki to mai kuɗi ko ba zai ji daɗin kuɗinsa ba shi daman talaka kilin jaɓe ko ina ta faɗi sha ko ba haka ba yanzu dan talaka ya wanke rigarsa da wani abu ya damu da wani abu daman shi zai wanke kayansa dan talaka ya je ya noma wa kansa da kansa abinci yana da matsala daman shi ya kamata ya noma wa kansa wa zai noma mar amma yanzu a matsayinka na honorable a matsayinka na alhaji ne a gari gan nan aska tara a matsayin ka na yallaɓaiwa ne da kai kwalliya da ita da safe kuma da daddare ka jiƙa za ka wanke ina jin daɗi ka taho da zundume miyar motarka kuma kai za ka tsaya a ƙofar gidanka ka buɗe wa kanka da kanka get ka shiga ina jin daɗi an ci kayan daɗi an aje gwangwanaye da kwalabe da mai kuma da safe kai za ka ɗauko ka kai shara za ka basu a gidan ne in ka basu a gidan gidan ba zai zaune ba to wannan hikimar ta sa Allah ya talauta wasu don wasu su mora amma ba wai don Allah bai da kuɗin da zai ba kowa bane ba fa zai iya wadata kowa a duniya amma idan ya wadata kowa a duniya to ba za a samu sarki ba ba za a samu wani rabul ba ba za a samu kowa ɗaya ne za mu zama kai ɗaya ba wani wanda za ka fita ya buɗe maka kofa ba wani wanda za ka fita ya ce maka a dawo lafiya daman a dawo lafiya ta ɗan san mai wani abu je to shi ma yana da shi to da ka sau da dama masu wadata ba sa gane hikimar Allah da ya talauta wasu don su ji daɗi sai su rinka musu kallon hadarin kaji in ba talaka ba mai kuɗi ba talaka ba mai kuɗi da ka da Allah ya talauta wa'yancan ya mai da su ƙauyawa koma baya don su yi mana hidima ne su kawo mana birni mu mora ko ba haka ba mu mu tara kuɗi su kuma su nomo mana yalo mu muna buƙatar yalo su suna buƙatar naira muna bukatar lansir suna bukatar naira muna bukatar salak suna bukatar naira muna bukatar tumatiri tattasai suna bukatar naira su sai su noma kayan marmarin a ƙauye ga sunan kajam amma ba za su ci ba in dan ƙauye ya gane daɗin tumatiri kai ka sha shi abin ne wallahi daga can zai datse kayansa ba zai kawo maka ba to amma shi zai noma tumatirin ya ban ruwa ya noma albasa ya ban ruwa ya noma salak ya noma gurji ya noma kaza a babilayen da ba zai iya ci ba burinsa Allah Allah ya kawo ma binni ka ɗauki kuɗi ka ba shi kai ka ci hikima ce ta Allah shi yasa wani mai hikima ya ce annasu bin nasi min badwin wa hadiratin ba'dun li ba'din wa in lam yash'uru khadamu mutane da kuke ganin su yan birnin su da yan ƙauyen su su da gidadawan su talakawan su da masu kuɗin su ko su sani ko kar su sani junan su bayin juna ne kai kana bautar ka samo kuɗi su suna bautar su noma ma abinci ɗokin ka kai in an ɗauki albashi ka je ka siyo kayan marmari su kuma ɗokinsu da kayan marmari ya nuna su kawo ma gunni ka siya kai musu bauta sun maka bauta su haka duniya take waje alna ba'dakum li ba'din fitna atasbiruna wa kana rabbuka basira wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajatin fi ma atakum inna rabbaka sari'ul iqabi wa innahu laghafurur rahim to da ka sai ki tuna inda ke ce Allah yake yar ƙauyen za a kawo ki binni aikatau gidan wata hajiya ya za ki so a mu'amalance ki irin yadda za ki so a yi miki mu'amala haka ya kamata ki wa yar uwarki wacce Allah ya canja yanayin ya zama ke ce a sama ita ce a ƙasa ba wai dan baya son ta bane ba yana son kayansa kaddara in ke kin wuce wannan in tafiya ta yi tafiya ba ki sani ba a jikokin ki a samu waɗanda za su tafi aiki wani gida kai a 'ya'yanki ma na cikinki domin arziki ba tabbas bane ba in dai wannan arzikin ne na duniya ba tabbas bane ba yanzu inda za a lissafa maka shekara ashirin baya a Kano masu kuɗin da suke da suna a wancan lokacin yanzu ba su bane tuni duniya ta canja saboda haka ka'idar Allah take duk wata kasuwa da za ka shiga yau a garin Kano alhazawan da suke da suna a wancan shekaru da na faɗa baya ashirin a yau ba su bane kuma wasu babu ma ko ƴaƴansu an fitar da su daga kasuwar gaba ɗaya ba idan ba sa son ta ba saboda damar da Allah ya ɗiba musu ta ƙare ta ƙare ku ci ne na ɗan wani lokaci ku fita kuma wasu su shigo sai ka ga yanzu da za a gaya maka rumfarka ta kasuwa shekara hamsin baya tana nan amma ba a wajen ka take ba a wajen wa take kila kan ta zo hannunka hawa nawa ta hau sai da alhaji wani ya ci arziki a wajen ya gama aka fitar da shi wani ma ya ci arziki a wajen ya gama aka fitar da shi wani ma ya ci arziki a wajen ya gama aka fitar da shi wani ya gada daga wani gadan ya ƙare ya siyar har ta zo hannunka wani mai kuɗin da rayuwarsa amma duniyar ta gama da shi wani kuma babu rayuwarsa wani ya riga arzikinsa karewa wani arzikin nasa ya riga shi karewa wani yanzu yana nan da ran amma ya zama abin tausayi wani kuma cikin wadatar ana tsaka da sharafin mai ɗaukewa ta ɗauke shi ya'ya su gada in sun iya su rike in Allah ya kaddara musu rikewa su rike in bai kaddara musu ba kuma dole suna so ko ba sa so rumfar baban su ce da ita aka tara kuɗin da aka auri uwarsu aka gina gidansu amma suna ji suna gani sai sun rabu da ita saboda haka kaddara Allah take haka yake juya duniya wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas yawmun laka wa yawmun alayka daka in abu ya zo hannunka ka kyautata sa, da watan wata rana zai fita daga hannunka ko kana so ko ka so in arziki ya shiga hannunka ka kyautata wa bayan Allah ka kyautata rubansa kai ma in ya fita daga hannunka wasu suka karɓa sai su kyautata wa naka alkawarin Allah kenan amma dan ka samu kake ganin kafi karfin kowa waye ni a garin nana waye ni ni dodo ka ci dubu sai ceto ka ne mutane kallon hadarin kaji kallon wulakanci to watan wata rana sai kana ji kana gani yaranka na kasuwa su zama sune iyayen gidanka kuma ya ka iya baka isa ba lokacin kai ba da ka zama uban gidan wasu ba shawarar su aka nema ba dora ka aka yi akan su suna so ba sa so to haka ana nan ana nan za a zo a dora wani akan ka ana nan ana nan za a zo a dora wani akan ƴaƴanka haka haka to da haka ya kamata a ce wannan gaba ta uku mu rinka mata kyakkyawar fahimta mutumin duk da ya aure ya kyautata tarbiyyar yarinya sawa'an baiwa ce ko ƴan riko ce sai ya aure ta to ya samu lada biyu ladan tarbiyya da ladan rukon aure mata su daina kakkange hanya su hana a shigo da waɗansu kuna haifan mata kuma kuna cewa ka a auri mata to ƴaƴanku kuma dafa za a tukunya a ci saboda jahilci kaji mace tana cewa mijinta wai da ya mata kishiya gwanda ya duk abin da zai a waje da kishiyar gida gwanda ta waje kuma har kai ka ji ka yadda iza ka take ka shiga wuta ba kai ta dama ba kawai ta rike ka ne saniyar tasa a duniya ka tare mata bukatunta na duniya amma a lahira ba hango ka take ba kwata kwata domin duk mutumin da zai iza ke kai baka lasisin ka je ka saba wa Allah ya gamsu da haka shi a wajensa ba matsala bane to wallahi ba mai kaunar ka bane ba ba mai kaunar ka bane ba in da gaske ne ai ba matan annabawa kuka fi kishi ba kun fi su kishi ne suna ji suna gani suka matsa waɗansu suka shigo kuma ma akwai gidan da ya kamata a yi kishi irin gidan annabawa akwai gidan da alheri ya kai gidajen alheri wasu suna ji suna gani suka haƙura suka mammatsa wasu suka shigo da ku matsa wasu su shigo gidanku kuma wasu su matsa ko suna so ko ba sa so Allah ya matsar da su ƴaƴanku su shiga amma matukar baki matsa ƴan wata ta shigo ba kima ma ba za a matsa wa ƴakki ba yake zo kina ta kukan ƴaƴa maka kaza malam ai mana addu'a wace addu'a za a yi miki ki aiki ba wata addu'a da za a yi miki ki aiwatar a aikata a gani sai Allah ya tabbatar da cewa lallai da gaske kike to ke ma sai Allah ya miki faɗa sai Allah ya tare miki sai ya shiga wa ƴaƴanki da haka ya uwa mu daina eh, ɗaukan waɗansu maganganu na al'adu marasa kyau yanzu a wajen bahaushe irin wannan auren ana ce da shi wai auren cin amana auren cin amana wanda zaka ga wannan shine auren ruban amana a shari'a ka riki yarinya kai mata tarbiyya ba wanda ya cancanta ya aure ta sama da kai to haka nan abokinka ya rasu ba wanda ya cancanta ya auri matarsa sama da kai don ka daɗa rufe asirinsa shi yasa za ku ga annabi da abokansa sun rasu sai ya auri matansu su ma sahabbai ijunansu da wane ya rasu sai ya auri matansa manzo Allah ba dan Allah ya hana a auri matansa ba saboda za su ci gaba da aure har lahira sahabbai har sun riga sun raba suka ce in annabi ya riga mu mutuwa ni zan auri wance ni zan auri wance kuma wannan kauna ce fa amma a daƙiƙancin wani sai ga a kenan ma fatan mutuwa suke yawa ai dolan din me rai sai ya tafi kullu nafsin za'iqatul Allah da yake kullu nafsin za'iqatul shi fatan mutuwa yake maka amma kaddara ce ta riga ta riga fata innaka mayyitun wa innahum mayyitun ta dan kama ne yace tuwo da an dafa ya zama kashi ko a ci ko a zubar dole sai an yi daya to dan adam da an halicce shi magana ta kare yanzu lissafin mutuwa ake lokaci ne kawai bai ba amma magana ta kare Maza Allah da kansa ya ce wa Aisha ina ma in riga ki mutuwa da ni ki riga ni mutuwa da ni zan miki wanka yanzu kai ka gaya ka haka kwashi riya gobe to amma saboda ilimin mu ne da wayewar mu a rayuwa ba ta kai ba amma su wannan ba su dauke shi wani abu ba ina ma dai ni za ki riga ni mutuwa da ni zan miki wanka saƙon da annabi yake isarwa a nan ba wai dolan dole ne Aisha ta riga shi mutuwa ko ya riga ta ba amma abin da yake so ya nuna mana ma'aurata su ya dace su wa junan su wanka in ɗaya ya mutu shine babban saƙon ko annabi ya ce Aisha kakki mutu sai ta mutu ko ta ce ya ma'aikin Allah kakka mutu sai ya mutu saboda wannan maganar an gama ta an gama ta amma yanzu ka zo kana cewa Abbas ba anan da ku muka karanta ko lokacin da manzo Allah yake cutar ajali idan yan dubiya suka zo suka duba shi suka fito sai su ce sayyidina Ali ya me jiki sai da sauki Abbas ya ce a wannan ciwon nasa ba na tashi bane ba da ku muka karanta ana. aka ce da Abbas me yasa kake faɗa ya yace ni duk yan gidan jinin Abdul Muttalibi ina gane yadda suke mutuwa a cutar ajali yayyan mu duk sun tafi haka in dai suka nuna wannan alama to ba sa tashi yace to kuma na ga wannan alama a tare da shi kuma bai tashin ba sai ka ce Abbas baya son annabi amma magana ɗaya ce abinda zai nuna maka haka yanzu idan ka mutu ka je za a binne ka duk da ba wai addini bane al'ada ce wa ake cewa yazo ya saka ɗanka ina ɗansa ina ɗansa wane zo baya son ka ne amma zai ce ba zai saka ba dole yadda ka binne mahaifinka haka kai ma ɗanka zai zo ya binne ka haka shi ma za a zo a ɗansa ya binne shi da haka da haka da haka har kowa ya tafi inna nahnu narithul arda wa man alaiha wa ilaina yurja'una kuma ta yi aikin ta Allah ya sa mu gane amma da yawa zaka ji mata idan aboki ya aure mata abokinsa bayan ya mutu kai wannan auren cin amana ko ma dai lokacin da take yake da ran ma daman ko dai dama yana son ta ne kaji wani lissafi da Allah na banza in yana son ta ya zai da ita mata wani yana son ta ya zai da ita mata wani to da haka ya kamata ire-iren waɗannan abubuwan da suke zame mana alaƙaƙai a cikin rayuwar mu mu daɗa wayewa mu watsar da su mu yi koyi da abin da iyayenmu da kakanninmu har zuwa zamanin annabi suka rayu a kai ita mutuwa an rubuta wa kowa an rubuta wa kowa kuma duniya yadda zaka gane tafiya take sakan ɗin agogonta baya tsayawa ba wani mai daraja da zai mutu duniya ta tsaya babu shi in akwai da annabawa ne amma in suka tafi rana tafiyar ta take ba ta tsayawa to ka taɓa tsammani wai dan wani ya mutu wa duniya za ta tsaya ba za ta tsaya ba da haka wani ya mutu ku zo ku tare ku ki fita kasuwa ku zauna ku yi ta ɓata wa kanku lokaci ana kasuwa kwastoma suna tafiya ku kuka jiyo amma duniya ba za ta tsaya ba wallahi ba za ta tsaya ba yanzu asara biyu kun rasa kasuwa ku kuma kun rasa shi ba zai dawo ba ba zai dawo ba kuma a zo dan jarin da aka tara na shekara kaza ban da shi ma ya cinye wasu a wajen jiya kan ya tafi kuma ku daɗa labcewa ku daɗa lalata dukiyar ku kuma ba lada ko na kaɗan sai ma alhaki da za a yi ta ɗiba a yi gulman wani a yi gulmawa wani a yi gulmawa wani wani in ba a zo wajen ba wai har damuwa yake an sauke ma dauyi ba Allah wai kana tunanin an zo sai an zo an zauna an dirshen shan tun safa har yamma ka ciyar da su abincin safa, ka ciyar da su na rana ka ciyar da su na dare ba dan kana so ba kuma tunda ba kai niyya ba dole ce sadaka buzu ce ba niyya dole ce to me zafi ba ladan duniya ba ladan lahira ka bar su tafi kasuwar su wani attajiri yake ga ce malam wallahi na yi mamakin mutanen mu ranar da mahaifiyata ta rasu ina zaune ma wajen makokin wani da ya zo bayan sun gama ana zaman makokin da ya dan samu kebewa da ni yace alhaji daman so nake dan samu dama irin wannan da kai daman ni da zan zo babu kuɗin mota <laughs> rantowa ne kuma yanzu a bashi na komawa wallahi na ce da ni ne ta zama waya kawo ka ai zamanin waya ne da waya ma ka gaishe ni ya isa ba addu'a za ka yi mata ba in ka zo dawo min da ita za ka yi da ka zo kaga fuska ta sai ne ba abin da za ka yi mun addu'a ce ko ka zo ko ka zo kana can kai mun kana can kai mata ya isa dan manzo Allah ya nuna mana irin wannan dan uwansa Ja'far dan Abi Talib yayin sayyidina Ali lokacin da ya rasu manzo Allah kwana uku bai je gidan ba da aka je aka binne shi kawai annabi ya zo gida ya ce wa mata ku yi wa iyalan Ja'far abinci ku kai musu mun san cewa abin da zai hana su girki ya same su mutuwar mai gidansu amma annabi bai je gidan ba sai da aka kwana uku yanzu kai kila amma mutuwa kwana ɗaya bai zo ba na biyu bai zo ba ka rinka hanci ne ka rinka wani daman ba masoyiya na bane kana tsammanin annabi makiyin Ja'far ne amma bai je ba da aka yi kwana uku sannan ya zo da ya zo gidan sai ya ce ku taro min 'ya'yan marayu aka taro su matan duk suka zo gaban sa yace to daga yau kar ku sake wa dan uwana jimami magana ta kare la tabku ala aqi ba'da al-yawm daga yau kar ku sake wa dan uwana kuka ku kuwa mata za ku yi ta kaba wata hudu da kwana goma wannan Allah ya kaddara muku amma wani ya zauna ya daina wani abu dan mutuwa ko me daga yau a daina ta isa haka amma wani za a yi bakwai za a yi arba'in za a yi shekara shekaran ma duk shekara sai a ce maka yau za a yi bikin tunawa da ko yin addu'ar wani shekara goma shikenan baya mutuwa baya tafiya baya tafiya kuma in aka ce haka za a ci gaba da yi a shekara goma nawa kuka rasa kenan duk rayuwar ku ta tafi a addu'ar mamata ta shekara yanzu ana cikin ta yin tawa ne shekara mai zuwa kan shekarar Allah ya ƙara muku wani bashin <laughs> an sake ɗauke wani shi ma sai kusa shekara ta gaba kan can shi ma an sake ɗauke wani sai kusa shekara ta shi kenan rayuwar ta tafi Allah ya samu dace muttafaqun alaihi imam al-bukhari da imam muslim suka fitar da wannan hadisi wannan shine karshen babu fadlil mamluk alladhi yuaddi haqq Allah sai babi mai biye masa babi na 60 babu fadlil ibadati fil haraj babin da yake bayani akan falalar bautar Allah a lokacin tsanani wa huwa al-iqtilat wal fitan wa nahwiha abinda ake nufi da haraj anan asali al-haraj shine yaki alharaj shine yaki to amma imam an-nawawi da ya kawo kalmar haraj a nan sai ce wa huwa al ikhtilaf abin da yake nufi dagulewa al'amura wal fitan da fituntunu. wani hawiha da makamantan haka to galibi a lokutan tashin hankali da fituntunu da kuncin rayuwa da talauci da rashin man fetur ba kasafai mutane suke ibada ba wani da an yi sallah asuba a madadin ya tsaya zikiri ya tafi layin mai da an sallame kuma yana tsammanin layi zai ja kan yi azkar ya tafi layin mai to sannan ana fafutukan neman duniya mutane ba sa samun natsuwar da za su zauna suke banta da ubangijinsu su tara hankalinsu su bauta masa sakamakon haka yasa shari'a ta sa lada na musamman ga wanda hankalinsa bai bar jikinsa ba ya samu natsuwa a lokacin fitintunu tare da haka shi ya nacewa Allah idan yanzu in kai sallah a jam'i za a baka lada 25 ko 27 in a lokacin tashin hankali ne in ka tsaya kai sallah a jam'i ladan su ya fi haka yanzu idan kai azumin ta dauki mu dauka za a baka lada goma in a lokacin tashin hankali ne da fitintunu in kai sai ladan ya fi haka to haka nan dukkanin wani ayyukan laifi in ka guje musu a wannan lokacin domin duk suna cikin karkashin kalmar ibada su ma ladan da za a baka sai ya fi na in ana zaune ne lami lafiya to nan ibada a lokutan bukunkuna bikin babbar sallah bikin karamar sallah saboda galibi mutane a lokacin biki hankalinsu baya jikinsu ba kasafai suke tsayawa su yi ibada ba to wanda Allah ya yi masa gaman katari a lokutan bukukuwa hankalinsa bai tafi nesa ba bai bar jikinsa ba duk da haka ya tsaya yana ibada to sai ya fi samun lada sai ya fi samun lada a ce ana bikin sallah za a tafi kallon hawan sarki nasarawa da asuba din nan da wasu ke tafiya kai ka jira a gidanka har rana ta fito kai walaha kai lada ba ta muka yi wanda ya tafi yayi walha ba bai da lada ba amma da yawan wanda suka tafi ba sa walha ba ma ita ce a gaban su ba ya tafi ya je ga hawan hakimai da kwalliyar su da kuma kallon yan mata a state road yanzu ka hada wanda ya tafi wannan shirme da sakarci ba wai hawan ne shirmen da sakarci ba shi abin da ya tafi shirme da sakarci ne ka hada wannan da wanda ya zauna har rana ta fito yayi walha kila ya karanta izu daya na ƙur'ani aƙalla kenan to wannan shine misali hadisi mai lamba ta 1378 an ma'aqil ibn yasar daga ma'aqilu dan yasar radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda kala yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace al ibadatu fil haraji ka hijratin ilayya yin ibada a lokacin wahalhalu da fitintunu da tsanance-tsanance na rayuwa ladansa kamar wanda ya hijira ne ya zo gare ni kaga dai irin falalar sahabbai waɗanda suka hijira ko to in ka tsaya kana ibada a lokutan fitintunu da wahalhalun rayuwa ladan da zaka samu a wajen Allah kamar wanda ya hijira ne ba wai za a kira ka da suna muhajiri ba amma dai Allah zai maka alfarma ya rinka baka lada irin na masu hijira domin me domin su ma masu hijira sun yi wani abu ne a lokacin wahala kai ma yanzu gashi kana wani abu na ibada a lokacin mai wahala kuma mun sha buga misali da da a kwatanta ka da wani mai falala da kuma ka zama kai ne mai falala sau da dama za a ce duk wanda ya kaza yana da ladan kaza amma alfarma ce wannan shi wannan hijirar da ya yi aikinsa ya yi tukur ya samu ladansa kai ku yanzu alfarma aka yi maka kamar 'yan takara ne guda biyu dole dai mutum ɗaya ne zai yi mulki sai su shirya ɗaya ya janye wa ɗaya akan za a yi masa kwamishina to yanzu kai ka haɗa kanka da wanda shi ya ci zaɓe ko ka janyewa a ce ma kai ma dai ka taɓa takara amma kai ba gwamnan gaske ba ne ba kai ba kai alfarma aka yi maka aka yi maka kaza aka yi maka kaza aka yi maka wasu alƙawarruka kamar misalin kansila mai ofis da kansila mara ofis duk sunansu kansiloli ko ba wancan mai ofis wannan mara ofis to da haka dai wannan wata alfarma ce ta Allah subhanahu wata'ala da yakan yi wa bayi idan suka tsaya suka yi ayyuka tukuru musamman a lokuta na wahala ko lokuta na tsanani to da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka hijratin ilayya kamar wanda ya hijira ne zuwa gare ni a wajen imam Arwar imam ahmad kal hijrati ilayya mana kalmar hijirar da sanya mata ma'arifa amma wannan ruwaya ta muslim biduni ma'arifa ka hijratin ilayya ibn al-arabi al-maliki abubakar Allah ya ji kansa da rahama ya ce iza waqa'atil fitanu idan fitintunu suka auku a duniya ta ayyana alal mar'i ayya firra bi dinihi min al-fitani ko min al-fitnati ila al-ibada idan fitintunu suka yawa a duniya wajibi ne ga mutum ya tsira da addinin sa ya koma zuwa ga bautar Allah ya guje wa fitintunu waya yahjuru ulaika alqawm wa tilka alhala ya nisanci ya nisanci mutane wanda suke cikin fitina kuma ya nisanci hali na fitina din wa huwa ahadu aqsamil hijra wanda shi ma wannan ɗaya ne daga cikin kashe-kashen hijira domin akwai hijira daga makka zuwa madina wannan ta kare da aka yi fatu makka manzo Allah ce la hijrata ba'dal fathi la hijrata ba'dal fathi to amma a wani hadisin na Abdullahi dan Umar yace la hijira hijra hatta tanqati at-tauba hijira ba za ta yanke ba har sai lokacin da tuba ya yanke shine lokacin da rana za ta hudo daga yamma to wace hijira annabi yake nufi babu ita bayan fito maka wace ce kuma ba za ta yanke ba har hijirar da babu ita bayan fito maka ita ce hijira daga wani gari ka komo madina ka tare da annabi shi yasa duk sahabin da sai da aka yi fito maka ya koma madina tare da annabi ba a kiransa da suna muhajir saboda hijira ta kare to amma ka kaurace wa ayyukan laifi zuwa ayyukan da'a wannan hijira ce ka rabu da mugayen abokai zuwa kyawawan abokai wannan hijira ce an gane ko ka fita daga wani gari da ake saban Allah ko wata unguwa ko wani dandalin hira da kake zuwa zuwa wani kishiyar haka hijira ce shi ne manzo Allah ya ce wal muhajiru man hajara Allahu an mai hijira wanda ya kaura cewa duk abin da Allah ya hana shi ma za a kira shi da suna mai hijira amma ba ana nufin waccan babbar hijirar ba to da ka kaura cewa fitina da mutane fitinannu da komawa zuwa ga ibada wannan ma hijira ce wanda ya hakan yana da ladan hijira kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam faɗa kamar yadda wannan hadisi ya nuna rawahu muslim imam muslim ya rawaito wannan hadisi ana nuna mun lokaci yayi za mu tsaya nan sai Allah madaukakin sarki ya kai mu mako mai zuwa kuma da mun da karshen babi abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya haɗa mu alada wanda muka yi kuskure Allah ya fi mana assalamu alaikum wa rahmatullah to da haka yanzu a wannan satin kudin da muke da su za a je a jiyo wannan din idan kai tsaye sun isa su 'yan kwamitin gudanar da wannan aikin su siyo mana kai tsaye a tabbatar da cewa dai an siyo mana mai kyau kuma a nemi garanti a wajen masu shi tunda siyan irin waɗannan kayan ana buƙatar garanti. to yanzu ake sanar da ni akwai wani bawan Allah Bashir Salisu Barau wanda ya bada shi ma taimako na dubu biyar da haka idan an hada da dubu biyar ɗinsa da abin da muke da shi da na dubu ɗari da tamanin da tara da ɗari shida da sha biyar yanzu muna da dubu ɗari da casa'in da hudu da ɗari shida da sha biyar Allah maɗaukakin sarki ya saka wa duk wanda ya taimaka da alkhairi wanda yake da niyyar taimakawa Allah bai hore masa ba Allah ya haɗa mu da shi a cikin lada kuma Allah ya hore baki ɗaya. yanzu ga takaddunmu na tambaya a satin can akwai wani ɗan uwa da ya mun tambaya akan mata da aka zo aka bata labarin mijinta da ɗanta da mai gidanta duk sun yi shahada amma take cewa ina manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ban tadda wani daga cikin masu sharhi wanda ya faɗi sunan wannan matar ba kawai dai an ce mata ce daga cikin mutanen madina to kuma mun sani daman ba dukkanin sahabbai bane ba masu tarjama suka yi tarjama su kuma shi yasa malamai suka sa ka'ida jahalatu sahabi la tadur shi sahabi ko ka san sunansa ko kakka san shi ko ka san waye shi ko ka sani inda ya tabbata sahabin ne magana ta wuce kuma ban san menene hikimar shi ma dan uwan na ya san sunan kila ko dai kawai dan ya karu da ilimi ne wallahu ta'ala a'la wa alam dan haka dai zuwa yanzu ban cimma wani daga cikin malamai wanda ya faɗi sunanta ba amma dai insha Allah na mai da abin ya zame min assignment duk lokacin da na samu faraga ta lokaci zan ci gaba da bincikawa in Allah ya kai ni zuwa ga ganin wani abu game da haka to ni kuma zan sanar da kai a kowane lokaci da takarda ta gaba ta tambaya ya ce assalamu alaikum Allah ya kara wa malam lafiya Allah ya kare mu baki daya ce malam dan Allah a yi mana addu'o'i akan za mu fara jarabawa ranar 29 ga watan 1 2018 a makarantar legal da fatan Allah ya ba mu sa'a Allah ya kiyaye mu sharrin shaidan to Allahumma amin Allah ya baku sa'a ya kiyaye mu da ku baki ɗaya daga sharrin shaidan takarda ta gaba yace Allah ya ƙara malin lafiya Allah ya ƙare mu baki ɗaya yace shin menene inganci ko menene ya inganta a cikin sallar ƙasaru wasu suna cewa wai idan ka wuce kwana uku a gari shi kenan za dinga cika sallah wasu kuma sun ce ko kwana nawa za ka yi ba za ka cika sallah ba maganar ko kwana nawa za ka yi ba za ka cika sallah ba wannan ita ce daidai ita ce ta dace da sunna ta fuskar hadisai da kuma aikin annabi sallallahu alaihi wasallam a waccan maganar ijtihadi ne malamai suka gina a kai cewa idan ka je da nufin kwana uku sai bukatar ta wuce ta kwana uku to ba za ka ci gaba da eh, kasar ba sai ka koma cika sallah wanda kuma mun sha faɗa cewa annabi ya yi tafiyoyin da suka wuce kwana goma kwana sha takwas kai har kwana talatin da wani abu duk ƙasar yake yi da haka wannan shine abin da yake daidai matafiyi zai yi ƙasaru har sai ya dawo garinsu in bai dawo garinsu ba ko kwana nawa zai a inda ya tafiya ƙasar zai ta yi har Allah ya dawo da shi tambaya ta biyu ce idan mutum yana zuwa wani waje mai nisa sosai amma a ranar yake dawowa zai ringa yin kasar a can to abin tambaya wajen me nisan tafiya ne ko unguwa ce tafiya daban unguwa daban tafiya ita ake wa kasaru unguwa ba a mata kasaru a wani lokaci kuma unguwa tana iya fin tafiya nisa yanzu a al'adar mutanen kano duk mutumin da ya je wudil me ya je tafiya duk mutumin da ya fita ya je buci me ya yi tafiya duk mutumin da ya fita daga kwarya kano ya je dan batta tafiya ya yi to amma za ka iya samun mutum ya yi zirga-zirga a cikin ƙwaryar kano zirga-zirgar da ta fi wa'ancin kilomitas ɗin nisa amma shi kuma ba tafiya ya ba unguwaye misali mutum ya tashi daga nan ƙofa bai ya tafi birgit daga birgit ya tafi fanshekara daga fanshekara ya tafi rijiyar zaki in ka haɗa waɗannan kilomitas ɗin sun fi waɗannan wajajen da na faɗa amma su waɗannan unguwa ce ba za ka yi ƙasar ba da haka ka'idar ƙasar shine ya zama inda za a je sunansa tafiya a garinku a garinku mutanen garin da kake ciki in an je wannan wajen sukan ce tafiya aka yi to matukar wannan waje yana amsa sunan tafiya bi gaddin nazar ba tare da yi wani adadin kilomitas ba domin duk abin da ya zo na zancen kilomitas din an samu ƙari wani lokaci an samu ragi da haka abin da yake haddi al alaihi shine ya zama wajen tafiya ake kiransa da shi da haka da zaran mutum ya yi tafiya to zai kasaro amma in ya je unguwa ko mun nisanta wannan kuma babu kasaro me zai tantance masa tafiya da unguwa al'adar garinsu in ka je irin wannan wajen a garinku me ake cewa ya yi tafiya shikenan in ka yi wannan kasaro ta hauka in ka je irin wannan wajen a garinku me ake cewa ya je unguwa to wannan babu kasaro a ciki ko mun nisansa Allah ya samu gani tambayarsa ta biyu ce idan mutum uhm, sai ce sannan dan Allah ina neman ƙarin bayani sosai kan sallar ƙasaru to ban san me kake neman ƙarin bayani ba bayan wannan tambayoyin kuma da kai da amsar da muka baka in akwai wani abu na daban da ya shige maka duhu to kamata ya sai ka rubuto shi akan kaza akan kaza akan kaza game da ƙasaru to in Allah ya samu sani sai mu gaya maka takarda ta gaba yace Allah ya kara ma lafiya Allah ya kare mu baki daya yace malam menene ma'anar hadisin inna bainar rajuli wa bainash shirki wal kufri tarkus sala abinda wannan hadisi yake nufi shine idan mutum yana sallah to wannan sallar takan tsare shi daga fadawa kafirci idan mutum yana sallah matukar sallah yadda addini ya koyar yake yi to wannan sallar tana hana shi fadawa mai shirka amma da zarar mutum ya bar sallah kwata-kwata ko ya daina yin ta yadda ake so to dan yayi shirka kakai mamaki dan ya fada cikin kafirci kai mamaki dan me domin sallah ce take hana shi waɗannan abubuwa shi yasa wani hadisi annabi ya ce al-ahadu allazi bainana wa bainahum as-sala faman tarakaha faqad kafara bambancin tsakanin musulmi da kafiri na fili shine sallah da musulmi ya daina sallah ya zama me kafiri ya zama kafiri da haka wannan shine ma'anar hadisin tsakanin mutum da fadawa shirka shine ya bar sallah da ya bar sallah zai fada shirka tsakanin mutum da fadawa kafirci sallah da ya bar sallah zai iya kafirta ko zai fada kafirci to don haka barin sallah shi kuma iri biyu ne akwai barin ta bilkulliya ya daina yin ta wannan ma za a ce tarakar sala akwai kuma ya zama yana yin wata baya yin wata shi ma wannan tarakar sala shi yasa tariku sala ake ce da shi me yin wannan sannan akwai barin sallah ne ya daina yin ta bisa ga ka'idojinta sai lokacin da ya ga dama zai yi sai yadda ya ga dama yake yi to wannan ma barin sallah ne sai dai wancan na farkon di ya fi sauran muni ya daina yin ta duka ya fi muni sannan ya zama yana yin wasu bayan wasu wannan da ɗan sauƙin muni akan ya daina duka sannan ya zama yana yi amma sai lokacin da ya sha iska ya nishaɗa to wannan kuma ya fi na tsakiyar muni amma dai dukkan waɗannan za ka kira su da suna sun bar sallah to gwargwadon yadda ka bar sallah kuma gwargwadon yadda za ka fada a shirkar gwargwadon yadda ka bar sallah kuma gwargwadon yadda za ka fada a kafircin in ka barta duka ka fada duka in ka bar wani sashi ka fada wani sashi ba duka ba ubangiji ya ce fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'u salata wa ittaba'u shahawat fa sawfa yalqawna ko yalqawna ghayyan illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات أدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا أو تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم صاهون الذين هم يراءون ويمنعون الماء كاجا دينن ما صلى أكي مغانا كما أنا ذا شغوتا wancan aba'u salata sun tozarta sallah wa tabu shahawat sun bi sha'auce sha'aucen zuciyarsu fa sawfa yalqawna ghayyan da sannu za su shiga wuta ga sallah ga shiga wuta saboda mai ba irin sallar da ake so suke yi ba suna yi amma ba irin ta ake bukata ba can ma allazina hum an salatihim sahun masu rafkana gaburan sallar su ba su dauke ta da wani muhimmanci ba da haka Allah ya ce fawailul lahum azaba tana nan tana jiran su to amma wane ne mai sallar da baya fuskanta wannan hadarin shine wanda ya amsa umarnin hafizu ala salawati was salati al wa qumu lillahi qanitin shine wanda ya amsa kiran inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta fa idza tuma'anantum aqimu salata inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta takarda ta karshe ya ce assalamu alaikum Allah ya kara malin lafiya Allah ya kare mu baki daya ce malam zan iya sa wa dana suna muslihu ko muslihi e za ka iya za iya suna ne wanda ma'anarsa ba ta hana a kira mutum da ita ba ko da a ce ku ma'anar akwai wani nau'i na yabo a cikinta domin mai a cikin hadisin da muka karanta ma ai suna ya zo ga wani ko sifa lil abdil mamlukil muslihi ko lil abdil mamluki salihi ajran ko kaga ai annabi shi ma wani ya kira da sunan da haka in an sa wani ba laifi bane ba ai ya cewa abdun salihun abdun muslihun manzo Allah ya kira luqmanul hakim da abdun salih abdun salih alam tasma'u ila qawli abdin salihin shin ba ku kasa kunne kun saurari maganar wani bawa na garba ne da ya ce da ɗansa ya masa wa'azi la tushrik billah inna shirka la zulmun azim to sannan in ma muslihi din ne ga ayatan a ƙarshen suratul suratu hud وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون kenan kaga ana cewa mutum muslih inda gashi Allah ya ce wa ahluha muslihun gana na Zainab cikin hadisin Bukhari anuhu laku wa fina salihun wanda salihu ma suna ne daga cikin sunayen annabawan Allah ko yawwa wa ila adin akahum huda wa ila samud akahum salihah da haka ba laifi dan ka sa wa danka wannan sunan salihu ko muslihu insha Allah to ga wata takardar ita ma za mu ta amma la insha Allah sai sati mai zuwa ya ce Allah assalamu alaikum Allah ya mai da malam gida lafiya amin ya ce dan Allah malam wannan hadisin ya inganta qala sallallahu alaihi wasallama akrimu man samma bi muhammadin na fi tsammanin man summi ake so a ce amma dai shi ya wasalin sinun din ya sa mata fataha samma ma'anarsa ku girmama wanda ya sa wa wani suna Muhammadu domin samma ai samma gairahu kenan amma man summiya wanda shi aka sa masa suna Muhammadu ku girmama shi to inda sinun din ya kasance mai damma haka ma'anar take kuma na fi tsammanin hakan ma'anar take akan waccan to sannan sai ya brake da kulle wannan din sai ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yara min khalfihi kama yara min amami to shi ma wannan hadisi ne ko ko bayani ne na wani malami ko wani sahabi daga cikin sahabbai wannan zai fi kama da bayani ba wai annabin ne ya ce ba a wanne yake ba da labari game da shi annabi ya kasance yana kallo ta bayansa kamar yadda yake kallo ta gabansa shi ma wannan mun karanta anan ko da duk saɓanin malamai akan wannan magana annabi yana kallon bayansa in yayi kabbara sallah in a cikin sallah ne duk abin da ake a bayansa yana gani shi ya sama da an idar sai ya juyo ya gyaggyara musu abin da suka yi na kurakurai a sallah ya ce domin ina kallon ku ta bayana imamu mujahid ba manta ba ruwaya ce daga abdullahi dan abaz ya ce wannan ya shafi sallah ne kadai dan a lokacin ba ku manta ba na yi ta faɗa cewa yanzu in wani ya faɗa sai a ce daman makiyin annabi ne to amma ita ka'ida ta addini in ba a ce ba baka cewa kai yanzu da ka zo saboda ƙaunar sai ka faɗi abin da babu shi to wannan ƙaunar wace iriyar ƙauna ce ƙauna da ƙarya kauna da ƙarya da ka ƙauna ma'anarta shine ka tsaya akan abin da shi wanda kake ƙaunar ya tsaya a kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da hadisan da suka nuna yana ganin bayansa a sallah suka zo a sallah suka zo imamu mujahid ibn jabar yace a sallah ne abdullahi dan abbas ma yace a sallah ne har na ce mana in an ce wani yana kin annabi yanzu ka ce abdullahi dan abbas yana kin sa amma shi yace a sallah ne wannan yake faruwa domin me domin an gani a rayuwar annabi a sauran wajajen da ba sallah ba in wani ya kira shi sai ya waiga to in kana kallon baya me mukanar waige in yana so ya kalli wani sai ya waiga in yana kallon bayan sa me ma'anar waigen to amma a sallah ita da yake ba a waige a cikinta shine Allah ya bashi wannan damar yake kallon bayansa a sallah saboda ita sallah a cikinta ba a waige kuma hikimar shine dan ya rinka gaya wa sahabbai duk wanda ya ba daidai ba shi yasa sau da dama da an idar da sallah zai juyo ce waye kaza yayi kaza saboda an nuna masa to karku kaza karku kaza karku kaza wata rana ana yin sallah wani mutum ya zo an yi ruku'u tun daga kofar masallaci ya yi kabbara ya diddike shi shiga sahu ana idan da sallah annabi ya juyo kalle shi ya ce za da kallahu hirsan wala ta'ud Allah ya kara maka kwaɗayin samun lada amma kar ka sake abin da kai ko wala ta'adu kada kai gudu in za ka riski sallah ka bi ta a hankali amma babu gudu gudu to wannan inda ba dan ya gani ba kuma annabi bai tambaya ba wayewa ne waye kawai kai tsaye nuna shi hadisin muslim wata rana ya ce da sahabbai ku rinka hada sahu domin ina sallah ina kallon shedan ya zo a sifar yar karamar akuya sai ga ɗaya ke tsakanin ku ya shiga ta nan ya fita ta nan ya shiga ta nan ya fita ta nan haka ku rinka manne jikin ku kar ku bashi kafa la ta da ufurjatin lishaitan kada ku bar wajajen da shedan zai rinka shiga cikin ku yana rarratsa to dai wannan da ire-irensa shi ne abin da na sani game da hadisi amma duk da haka kamar yadda ka faɗa eh, kana buƙatar inganci ka in ce ma komai bari in je in duba ma daga baya dai ka ji insha Allah سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا illa anta أنت أستغفرك وأتوب إليك assalamu alaikum wa rahmatullah